Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. To masu sauraro har yanzu zai muna ci gaba da karanta muku littafin mai suna sakar su kashi na uku. Bismillahir Rahmanir Rahim. Bangaren Lisha kuwa gida ta nufa a hanyar ta tafiya gida ta tarar da taron mutane akan titi. Tsayawa ta yi don tambayar me ya faru. Fitowa ta yi daga motar inda wata mata ta yi saurin faɗa mata a jiki. Hannun da ta sa ta tura ta tare da gyara zaman jakarta. Me ya ka zaki faɗa min a jiki? lisha ta tambaya cikin faɗa don duniya ta tsani a ɓata mata jiki, ga shi matar duk ta shafa mata datti. Wani mutum ne ya ce, ki yi haƙuri mahaukaciya ce tun ɗazu ta tara mana mutane a nan. Girgiza kai lisha ta yi matar da aka kira da mahaukaciya, makare mutum da ya kira ta da mahaukaciyar ta yi, da ƙyar aka ƙwace shi sumamme. Rugawa ta yi da gudu ta wuce, lisha kuwa duk mamaki ya cika ta, mota ta shiga ta wuce zuwa gida abinta. da isa ta gida kai tsaye ɗakinta ta nufa don ko ta dawo babu kowa a falon ɗakinta ta wuce kayan jikinta ta rage sannan ta ɗaura tawul don duk jikinta ciwo yake toilet ta shiga rufe bathroom ta yi don ta yi wanka kamar yadda ta saba a koyaushe ta ɗauki awa ɗaya a toilet kafin ta gama wanka tana fitowa ta zauna zaman saman dressing mirror Nibiya ta shafa don Lisha ba ta da wani mai da ya wuce nibiya. kasancewar man yana da kyau kuma yana gyara fatar ta baya sa bleaching amma zai taimaka maka gurin maintaining skin ɗinka bata shafa komai a ta ba domin maraice yayi ba jimawa za a yi ba a yi magarba riga ta saka silba ta yi matuƙar yin kyau cikin rigar rigar kamar ta barci ce sai ƙyalli take rigar rigar bata kama jikinta ba amma ta yi mata kyau sosai har ƙasa take sannan kuma gaban rigar kamar aiki ne a jikinta Da ganin rigar ka san tsadaddiyar riga ce kiran sallah da ta ji ne yasa ta ɗaukar sallaya ta shimfiɗa sannan ta ɗauki hijab ta saka Qur'ani ta ɗauka sannan ta a akan sallaya karatu ta fara yi cikin nutsuwa muryar tana da sauti da daɗin sauraro domin kuwa ana son makarancin alƙur'ani a lokacin da yake karanta muryar shi ta zama mai sauti da daɗin sauraro tana zaune a gurin har aka kira sallah tashi ta yi ta tada kabbar sallah don dama ita ka'ida ta ce duk da ta shiga tole sai ta canza alwala sallah ta yi cikin jam'i domin tana iya jiyo karar mai sallar kasancewar masallacin na gidansu ne a rayuwar wasu malamai sun ce idan har zaka iya jiyo sautin mai sallah kuma masallacin a gaban gidanku yake baya gaban ka to zaka iya bin jam'in sallah bayan ta sallame sallar ne ta ci gaba da yin karatunta da sauran addu'o'i tana zaune a gurin har aka kira sallar isha'i tana gama sallah ta ji wani irin barci ya saukar mata saboda gajiyar da ta yi Tashi ta yi ta cire rigar jikin ta sauya zuwa kayan barci. Kwanciya ta yi ko minti uku ba ta yi ba barci ya kwashe ta. Rina ce ta fito daga ɗakin. Falo ta sauka inda dama duk ranar Asabar da Lahadi ka'idar 'yan gidan kenan za su taru a falo a yi fira. Su Ummi ta samu a falon Lina wai ina lishe, ko dai bata dawo gida ba. Ummi ta tambayi Lina da take da gas stairs ɗin. A'a ta dawo fa na ji shigowar ta ɗazu. Lina ta faɗa tana saukowa Istihar ta je, je ki dubo ta, Ummi ta faɗa. Fafiya ce a bari na dubo ƴan lele na. Tashi yayi ya nufi ɗakin. A hankali ya buɗe ɗakin ya shiga. Kwance take akan gado gashinta ya sauka gaban fuskarta. Dan ba za ka iya ganin fuskarta ba. Murmushi yayi sannan ya matso ta ya gyara mata kanta sannan yayi mata kiss a goshi. Bargon ta ya ƙara rufa mata sannan ya ce Allah sarki jajirtacciyar ƴata ta gaji. Rufe ɗakin yayi tare da dawowa falon. Fafi ina Lisha? Lina ta tambaya. tana barci yau ta gaji fafi ya faɗa Lina ta ce barci kuma anya dai lafiya Lisha ta bata Lisha bata barci da wuri ba ta taɓa barci kamar yanzu ba Fafi kai ma ka sani shiru ummi ta yi dan ita ma abin ya tsorata ta Ishtar ta ce fata na a ce ba rashin lafiya za ta yi ba zaina ta ce to Allah ya sa haka ni kan barcin zan yi Lina ma sallah ta musu sallama ta musu ɗakin Lisha ta shiga don tabbatar da ko lafiya take kwanta ta same ta tana barci zaunawa ta yi gefen Lisha hannun da ta kai kan goshin Lina Lishan ta ji jikinta ya yi zafi sosai. Kallonta ta yi a ɗanta da ta ce, Lisha, tashinta ta shiga yi amma ina ta ki tashi. Da sauri Lina ta nufi ɗakin Fafi. Fafi Fafi ta shiga kiran sunan shi. Da sauri ya buɗe ƙofar me ya faru? Ya tambaya ganin yadda Lina ta rikice. Lisha ce bai jira ta ƙarasa zancen ba ya wuce da gudu. Yana nufar ɗakin Lisha. Ummi da fitowar fitowarta kenan ta ga Fafi ya wuce Lina na biye da shi. Bis ta yi ita ma ɗakin. A ɗakin lishe ta same su fafi sai ƙoƙarin tashin ta yake amma ta ƙi tashi. Wayar shi ya ɗauka ya kira family doctor ɗinsu. Cikin gaggawa likitan ya zo duba ta ya ce ina tunanin ta bikita ne saboda wani abu da ta gani. Haka ne ya sa jikin ta yin zafi kuma shine dalilin sumar da ta yi. Fafi ya ce menene ta gani haka? Likita ya ce Allah ne kaɗai ya sani sai ita tana iya yiwuwa a mafarki ta gani tana yiwuwa a fili ta gani. Lina ta ce amma dokta me zai sa amma zai me zai faru za ta samu sauƙi likitan ya ce kar ki damu ba wani abu bane za ta samu sauki kawai tana buƙatar hutu ne zan mata allura insha Allah gobe za ta samu sauki jiya zuciya ummi ta sauke allurai likita ya mata sannan ya tafi Lina ta kwana da Lisha a ɗaki domin jinyarta a hankali Fabi duk ba a kwance yake ba da ummi ta samu ya yadda zai kwanta amma ba barci zai yi ba har sai da safe saboda tsaro ji yake in ma za a ce a ɗauke lisha duk wani ciwo da damuwa na rayuwar shi zai yi hakan da safe lisha bata farka ba sai wajen karfe goma buɗe idanuwanta ta shiga yi da addu'a ɗauke a bakinta ji tai kamar a jikin lina take don wannan kamshin a jikin lina kawai za ta iya jin shi kuma ita kaɗai za ta iya jin wani kamshin kawai don iko ne na ubangiji da ya saka haka a cikin rayuwarsu kuma ya ƙarfafa alaƙar su tafi komai muhimmanci a gare su irin yanayin nan yana wahala ka samu ƴan uwa masu son juna yanda Lina da Lisha ke yi tashi ta yi ta ce Lina me kike yi a nan Lina ta ce taya kike tunanin zan je wani guri a lokacin da kike buƙatar wani shiru Lisha ta yi sai yanzu ta tuno abin da ya faru da ita a mafarki. ta ce za ki iya faɗa wa 'yar uwarki me ya firgita ki haka Lisha ta ce ni ma ban sani ba Lina ban fahimci mafarkin da kyau ba kuma ba zan iya baki labari ba na tuna na yi mummunan mafarki amma ban tuna me mafarkin ya kunsa ba ta ƙara shi maganar hawaye na zubo mata a fuska Lisha this is not right time to cry I can't we are saying you are in this condition please calm down Shilisha ya yi zuba lokacin da ya dace ki yi kuka bane ba zan iya jurar ganin hawayen ki ba dan Allah ki nutsu Lina ta kara shi magana murya ta na rawa Lisha ta ce but Lina I'm confused amma Lina ba, rikici ta faɗa Lina ta ce komai ba ya wuce bai kuma kamata kina yadda da mafarki ba manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce idan kayi mummuna mafarki to daga shedan ne idan haka don hakan bai kamata ki damu ba Lina ta ce eh haka ne but Lina this is different amma Lina wannan daban ne dole na damu Lina ta ce ki yawaita maimaita kalmar hasbunallahu wa ni'mal wakil la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin Lisha ko ma menene zai zo da sauki Lisha ta ce Lina ina ina yi sai dai na kara. na gode miki yanzu ya kamata ki je ki yi wanka ki kwanta na san jiya baki yi bacci ba saboda ni ki yi haƙuri kin ji yar uwa ni yanzu zan fita kin san duk irin yau Din irinin yau ina zuwa gidan marayu. Ta faɗa tana tashi daga kan gado. ina ta ce ba zan kwanta ba tare za mu fita. Lisha ta ce kin fiye taurin kai wallahi. Na ce ki kwanta amma kin ƙi ne ta ce ba lokacin barci ba ne ko kin fita hankali na ba zai kwanta ba har sai na ga kin dawo lafiya. Lina ta ce amma Lina mafarki ne fa kawai ni ban damu ba abin da kawai na sani shine na baki kariya na tabbata ko ke ce haka zaki yi to don Allah kar ki hana ni kula da 'yar uwata ba don Lisha ta so ba dole ta haƙura. Tare suka shirya suka sauko falo zaune ta samu Fafi yana cin abinci. Murmushi ya bayyana a fuskar shi yace alhamdulillah tun ɗazu nake so na duba ki amma ummin ku ta hana wai sai na ci abinci tukunna. Murmushi Lisha ta yi yayi kyau. Ummi tana kular min da fafi na, gara hakan ai. amma now healthy yanzu na samu sauki really da gaske fafi ya faɗa yana tashi daga kujerar don ya riga ya gama cin abincin murmushi lina ta yi ta ce yes fafi fita ma za ta yi fafi ya ce a alisha baki da lafiya fa Shuma bakin da ta yi tare da ɗaura kanta a kafaɗar shi ta ce, ka yadda da ni fafi ba zan jima ba zan dawo. Na yi wa yara alƙawarin cewa yau zan dawo. Lina ta ce shi yasa ma zan bi ta. Fafi ka san Lisha da marayu. Lisha ta ce Fafi su ma yara na ne. Ka san ina ji da su. Ina ƙoƙari ma da nake yin sati ban je ba. Ummi ta ce ka barta ta je mana tunda ga sun matsa. Bayan haka tare da Lina za su tafi. Fafi yace, ce oke ba damuwa amma kar ku jima. A tare suka furta that is your favorite man. Kiss suka mishi a gefen kumatu suka fita tare. Gudu take shararawa akan titi minti talatin ya kai su gidan marayu. A gaban gate ɗin naga an rubuta Lisha Orphan Home. Da alama ita ta gina shi. bude mata gate ɗin aka yi wawo masu karatu. Zan so ku ga yanda gurin ya hadu haɗu. Ba za ka ce gidan marayu ba ne wasu yara ne harabar gidan da gudu suka zo oyoyo ne suka faɗa da gudu suka rungume ta. I miss you my kid ta faɗa. we also miss you mu ma mun yi kewarki suka faɗa antalina suka faɗa tare da rungume Lina da ke shiga cikin ko ina da fat ɗin shi kowanne ɗakin mutum biyu fat ɗaya yana da ɗakuna hamsin ɗaya fat ɗin da jarirai ne ake kula da su ɗaya fat ɗin kuwa yara ne daga shekara biyu zuwa sama kuma duk sun girma za a ƙara buɗe wani ɓangaren gidan yana da fat goma tun Lisha na ƙarama take da jin ƙan marayu komai take da shi za ta iya hana kanta don maraya ya ji daɗi haka yasa da ta fara aiki a Abircon Global Company Enterprise bata taɓa riƙo ko naira ba sai da ta kammala ginin wannan gidan marayun kuma tunda ta zuba yara a ciki wani bai taɓa kukan rashi a gidan ba tana son su ji take kamar ita ta haife su wani lokacin ma ita take zubar musu da hawaye saboda tausayin su a gurin nan suna da bambancin ra'ayi ita da Lina Lina ba za ta iya jigilar kula da yara ba sannan ma ba za ta iya yi wa kowa kyauta ba in ka ga Lina na da kyauta to tabbas Lisha za ta ba ko sai har bayan su ba za ki ga ta ba komai ba Nina ba za ta iya sadaukarwa saboda wani ba, amma Lisha za ta iya saka kanta kunci, don kawai ta kyautata wa maraya. So da yawa ta sha zama ba ta kuɗi kuma tana buƙatar su, amma ba ta taɓa bari gidan marayu wani ya rasa abinci ko abin sha ba. Bayan kwaɗayi da sauran kayan kwaɗayi da sauransu, yadda za ta ci mai kyau ta sha mai kyau haka suma yaran za su yi. Shi ne ya sa yaran suke matuƙar son Lisha. su ma za su iya yin komai don ita ganin son da Lisha ke yi wa yaron ya sa Fafi ya zuba kuɗi mai yawan gaske don kula da yara da kuma siyan kayan ɗaki wanda duk bayan shekara uku ake canza musu kayan ɗaki da fentin gida maganar sutura kuwa kai tsaye daga Abir Global Company Enterprises ake su kyautar kaya abinci kuwa cikin albashin Lisha ake cirewa kamar yadda La'isha ta yi wa Fafi alƙawari haka ta yi a gurguje ta sa hannu yaran suka nufi gaban bot ɗin motar ta inda kullum ba za ka rasa kayan maƙulashe na yara ba tun daga cakulet snacks biskit da dai sauransu rarraba musu ta yi sannan ta ba wa mai aikin kwalayen madarar nan ta jarirai mota suka shiga ita da Lina Tafiya suke yi a mota suna fira hankalin su kwance. Checking point suka kawo na sojoji saboda haka suka fito kamar yadda kowa ke. Motar Motarsa aka duba ba komai jakar lishi aka karba da niyyar duba Lina ta kwace jakar hannu. wani soja har ka isa ka buɗe mana jaka lishi da ke tsaye ta ce Lina ki basu mana kin san fafafiya ce kar mu jima a hanya. Lina ta ce ai sai dai mu kwana rainin hankali ne wa kika ga an buɗe wa jaka sai ke sojan ne ya kira ogan su ran shi haɗe babu alamar mushi a fuskar shi. Baki ne kuma dogo da jajayen idanuwan shi yake kallon sai ya ce ba jakar ya faɗa. Lina ta ka dawo da waɗanda suka tafi idan aka duba jakarsu to zaka duba tamu Rishi ta ce haba Lina ki basu mana ke wani lokacin ba a gane kanki. Lina ta ce idan kika gana basu to idan sun dawo da waɗanda suka wuce ko kuma su harbe ni. Rishi matsawa ta yi kaɗan daga inda suke ta kira Fafi. Hello Fafi muna cikin checking point tun ɗazu. An tsaye da mu me ya faru Fafi ya tambaya. Rishi ta ce Lina ce take faɗa da su. Kashe, wayar ya ɗauki mun kulle. Momi na tambayar shi bai ce komai ba ya fita. Aiko ba shiri ta fito ta bi bayan shi. ishtahar da Zaina na zaune a falo suka ga Fafi ya fito da sauri zai wuce. Ummi suka ga bata biyo bayan shi. Ummi suka ga ta biyo bayan shi da suka bi bayan su mota suka shiga Fafi tsoro yake kar a sake dukan Lina dan Lina in dai ta ga soja ba a kwashewa da lafiya sai sun yi faɗa. ya rasa dalilin da ya sa jininta bai haɗu da soja ba kasancewar gidan zuwa cikin gidan zuwa cikin point ba nisa ya sa suka yi saurin isowa lina suka hango sai fama masifa take tana zage-zage fafina ya ƙara saurin yana tambayar wani soja abin da ya faru nan sojan ya faɗa mishi komai kelina ba ni jakar fafi ya faɗa karba ya miƙa wa sojan gashi ku duba na san lisha bata da komai a ciki karba suka yi suka fara duba hannun shi ya kai kan wani farin gari fari a leda da yawa har kusan guda biyar sa yayi tare da shakawa shi yaji ya sara da sauri ya dago yace wannan ai fodar iblis ce Lisha da ke tsaye tun da aka fito da fodar iblis din tayi mutuwar tsaye don ita bata san yadda ta shigo cikin jakar ba tun jiya da ta dawo daga asibiti bata buɗe jakar ba sai yau a takaice ma ita bata ga komai a jakar ba to ina ta samu wannan fafi mamaki duk ya kama shi Lisha ce. Lina ta ce ina wannan ba gaskiya bane Lisha ba za ta yi haka ba. Sojan ya ce to ni na saka ta a ciki kenan. Wani soja ya ce tunda na ga suna faɗa ba za su ba da jakar ba na san akwai wata a ƙasa. Dama ƴaƴan masu kuɗi haka suke. Ummi ko nan take hawaye suka fara bin ta Lisha ina kika samu wannan? Lisha ta ce ummi ni ma ban sani ba. Kallon ta fafiya ya ce to garin ya ta shigo nan. Lisha bata iya amsa tambayar ba sanadiyar hawayen da suka kubce mata. bata ma san ta ina zata fara ba kuka kawai take kamar ranta zai fita Zainab ma kukan take sojan yace yanzu ba lokacin tambaya bane mun kama ki da laifin shigo da hodar Iblis cikin garin mu zamu bincike ki domin gano inda kika samu ta ya karasa maganar yana nuna mata ankwa hawaye kawai ke bin ta bata iya furta komai ba mika mishi hannunta ta yi ya saka mata ankwa a hannu fafi ma hawaye ke bin kuntin shi a wannan yanayi ba zai iya cire Lisha ba amma ya san Lisha ba za ta yi hakan ba Ummi ta haba kafin two minutes kana kallo zaka bari su kama ta Aisha doka doka tana kan kowa mu bi su kawai mota suka shiga dandali ne ke tsaye tana kallon aka saka ma yar uwarta a bayan mota kamar an tsikare ta ta fara gudu tana bin motar sai kuka take Lisha dake bin dake bayan mota ma kuka take ganin Lina na gudu a ƙasa Lina ki koma kawai za ki ji ma kanki ciwo Lisha ta faɗa ganin Lina na gudu ba takalmi wanda hakan ya ja hankalin mutane kowa ya fara gulma ana cewa ai wancan Lisha ce ke gudu wa aka kama wasu kuma suna cewa Lina ce nan masu musu ya rikice tsakanin su wata soja ce ta bugi bakin Lisha ke rufa mana baki Lina ce, kar ku sake dukanta ta faɗa da ƙarfi yanda za su iya jiyo ta Lisha kuwa abun da farar fata nan take bakin ta ya fashe gidan horon sojoji gidan horon sojoji suka kai Lisha wanda isa su kenan sufafi suka iso. Lina kuwa dama bayan motar ta bi don haka tare suka iso. Suna ji suna gani aka sa Lisha bayan kanta. Fafi ne ya ja ya yi magana da shugaban sojoji akan a bashi belinta. Amma suka ƙi Neman umarni ya yi a kan a bar shi ya yi magana da 'yar shi, bayan ta ya same ta a rufe. Da sauri ta taso, "Fafi ban aikata komai ba." ta ya rike ya ce, "Na sani nisha, ba za ki aikata irin abun nan ba ko da martabar gidanmu." hawa yake bin kuncinta. Ta ce, "Amma Fafi na kasa tuna yadda aka yi na samu wannan maganin a jakata." Fafi ya ce, "Za mu fara bincike, kar ki damu, za ki fita daga nan in Murmushi ta yi wanda ya fi kuka ce ta ce, "Fafi na gode da yadda ka yadda da ni." Hannun shi ya sa a kan fuskarta ya share mata hawaye ya ce, ba dama na rungume ki anan amma ki sani fafin ki zai goyi bayan ki a kowanne yanayi ya faɗa yana shafa kanta Allah ya miki albarka Lisha murmushi ta sake yi wanda tare da hawaye suka fito tace Fafi idan har ba a gano gaskiya ba nan zan dawwama Fafi yace ki rike tsammani mai kyau Lisha to Fafi idan na dawwama anan fa wa zai kula min da marayu na fafi yace zaki fito Lisha yau ko gobe in sha Lina ta ce ta zo gurin ki tana kuka. Lisha ki yi haƙuri wannan karan ban iya kare ki ba. Mutanenta ta rike ta ce na san dukan ku yau kuna da dama ba za ku ko sakon ɗaya a nan ba. Kar ki taɓa tunanin kin gaza. papi ba zai iya jurar ganin yaran shi a yanayin nan ba, don haka ya wuce yana share hawayen da ke zuba a kuncin shi. Akan wata doguwar kujera ya samu Ummi ta rungume Istihar da Zainab sai kuka suke. Rungume sai yi ta baya ce, kuka ba zai canza komai ba Aisha, ki zo mu je gida mu san abin yi. Ban so Lisha ta kwana a nan ba yanzu ma me suka ce? Ummi ta tambaya. Ba za su bada belin ta ba Fati ya faɗa. Ummi ta ce yanzun nan zamu bar ta kenan har sai an samu shaidar ba ita ba ce. Fati ya ce ba yadda za ka iya. Ke dai kawai mu je. Waya Fati ya yi wa Adamu direba akan su haɗe gurin checking point ya ja motar Lisha suka tafi gida. Bayan da Fafi bai yi a kan Lina ta zo su tafi ba amma Firtek kiwai ba za ta bar ƴar uwarta a nan ba. Gida suka wuce bayan sun jira Adamu ya zo saboda sun san ba za su samu Adamu a motar ba sai da sai da su tare suka wuce ran kowa baya masa daɗi shi kuwa Adamu a can checking point ɗin ya samu labari an kama nisha hankalin shi ya tashi dan bai ji daɗi ba ko ba komai tana kyautata mishi jikin shi ba ƙwari yayi fakin ɗin motar ya zauna bakin gate yana jimami mai gadi ya tambaye shi me ya faru ya ga an shigo da motar nisha bayan ɗazu ita ta fita da kanta nan ya basu labarin dukkan su ba wanda ya ji daɗi tare suka zauna suna jimamin abin a su. Nina kuwa tana tsaye a gaban kantar aka saka Lisha wata mata ta zo ke me kike yi anan bar gurin nan ba musu ta wuce dan yanzu ba ta so ta yi abin da zai ki basu Lisha har dare yayi Lina tana tsaye a wajen Lisha kuwa barci ya gagare ta ga sauro yana cizon cizanta gashi ko tabarma babu a gurin dan kwalinta ta kwance ta shimfiɗa hijab ɗin da ta cire ta lullube kanta da shi rufe idonta ta yi sai yanzu mafarkin da ta yi ya dawo kanta idan bata manta ba mafarki ta an rufe ta a wani wurin sai duka ake yi duk an fasa mata jiki da sauri ta tashi ta dafe kanta a hankali ta furta ya Allah tunawa ta da jiya wata mahaukaciya ta rungume ta anya ba ta da haɗi da wannan abu dan in bata manta ba tun jiya bata sake ɗaukar ta ba kuma ko yau bata buɗe jakar ba wannan abun set up ne shiri ne kawai to wa zai mata wannan abun wai tsaya ina ma zata samu mahaukaciyar nan kuma idan fa ba ita bace ba zata iya tuhumar ta ba sai tana da hujja oh Allah na ban san inda yanke hukunci ba sai yanda aka so ya Allah ka min ka kawo min mafita ta faɗa tana share hawayenta da ba za ta san hawayen da ba ta san sun sauko mata ba sauro duk ya cije ta abunka da farar fata duk jikinta ya yi ja gashi bata samu ta barci ba idonta sun yi ja sosai tun da safe aka zo sai ji kawai ta yi an buga mata abu a kai ke kai ta yi lokacin da jini ya fara zubo mata za ki faɗi gaskiya ko kuwa ɗago idonta ta yi da har yanzu a tsatsaye suke ta ce me kuke son na faɗa muku mutumin da ya buge mata kulki ya ce Ina kike siyan maganin shaye-shaye? Wallahi yallaɓai ba ni na sa shi a jakata ba. A taƙaice ma ban san yadda aka yi ya shigo cikin jakata ba. Ƙum ta ji ya ƙara buga mata kulki a kai, wanda ya sa wasu hawaye masu zafi suka fara bin kuncinta. Cikin dukanta aka fara yi ta ko ta ina wasu ƙattun maza ne masu majiya ƙarfi. Dukanta suke kamar Allah ya aiko su. Ku dakata mutumin ya faɗa. ya tambayi Lisha ya faɗa kin shirya faɗar gaskiya ya tambayi Lisha da ke kwance cikin jini duk da ta ga ta iya gaskiyar ta kenan ta faɗa hawaye na bin fuskarta. ta fashe fuskarta da ta fashe ko ina duk jini umarni ya bada akan a cigaba da bata horo har sai ta faɗi gaskiya Lina kuwa tun da safe take roƙon a barta ta ga Lina ta ga Lisha amma suka ƙi barinta daga ƙarshe hukuncin komawa gida ta yanke idan ta je sai su dawo tare da Fafi Abir Global Company Enterprises yau ake kai kaya shagunan da ake siya, wanda dama duk Litinin suke yin haka, suna cikin tafiya suka ga da mutane, sai hayaniya ake, aka yi sa suka fito daga motar, wanda aka ya ɗauke su awa biyar a wajen suna daidaita matsalar. Bayan an daidaita ne suka shiga motar su da nufin inda za su, kowanne shago suka kai musu kayan da suke buƙata. Fafi na zaune a falo ya yi shiru ya rasa abin da ke mishi daɗi. Ummi kuma tana kan ɗaya kujerar banda kuka babu abin da take yi. Zaina kuma abun ka da ƙuruciya ta yi barci. isa tana zaune ƙasan kafet sai tunani take. Wannan bala'in wannan halin da Lisha ta ba halin Lisha bane yau da cewa aka yi Lisha ta yi min wani rashin kunya ba za su yi musu ba amma magana a ce Lisha ta ga maraya ta share shi ta ga mara lafiya bata kula shi ba ko kuma tana shaye-shaye ko bin maza ba wanda zai da dan Lisha bata yadda da irin halin nan ba masu irin halin ma ba sa burge ta yadda ta yadda a ce ta yi wulaƙanci don wannan yanayi ne na rayuwa kuma halitta ce amma ba ta yarda da rashin jin ƙai ba Nina ce ta shigo da sauri fiye tare ta Nina ina Lisha ba su bar ni na ganta ba Ummi ta ce yi sauri ki yi wanka Nina ta ce ba zan iya wanka a irin yanayin nan ba Ummi ina konewa a cikin jikina ji nake kamar ni ce a yanayin nan jikina yana bani lina na wahala yanzu haka rungume ta ummi ta yi ita kanta ummi ba ta yi wankan ba duk gidan ba wanda ya yi wanka Maganar cin abinci ma bata taso ba ga TV na aiki amma babu wanda ya bi ta kanta. Wani ne ya faɗi ƙasa gaban wani shago kafin ki ce me ya fara fitar da kumfa daga bakin shi. Mutane da ke kusa da shagon ne suka zo kansa da sauri aka yi rushin ɗin shi zuwa asibiti mamaki ya kama su yanzu fa aka gama shan cakulet ɗin Abir Global Company Enterprises asibiti suka nufa inda aka haɗu da mutane sun cika asibitin da ko ta ina sai kawo mutane ake kumfana na fita a bakin su nan likitoci suka shiga aiki inda aka gano mutanen sun cika guba iri ɗaya ne nan take aka dinga mutuwa a asibitin mutane suka fara tattaunawa akan yadda aka yi mutane suka sha guba iri ɗaya ina suka same ta nan yan uwa waɗanda suka mutu suka fara magana wasu su ce shinkafar abir company wasu su ce cream wasu lemu kowa da abin da ya ci daga ƙarshe dai aka gane kamfanin ɗinsu ne aka sa guba a cikin kayan abinci nan hayaniya ta hargitse kamar daga sama sai ga yan jarida suna shigowa tambayoyi ake wa mutane nan aka fara tambayar wani me zaka ce game da wannan abin da ya faru mutumin ya ce ai babu abin da wannan yarinyar ba za ta yi ba yanda ta tsani talaka za ta iya kashe mu ma Yan jarida ya ce wato yarinya kenan mutumin ya ce lisha abir mana mai kula da kamfanin din bayan haka ma an kama ta da kodar iblis dan jarida ya ce a ba haba mu ba mu da labari ai mutum ya ce ai tana gidan horon sojoji da ke cikin garin nan idan kuna so ku je ku ɗauko rahoto duk abin nan da ake yi akan idon sahafi da tun da aka fara labarai suka mai da hankalinsu ba ƙaramin tashin hankalinsu ya shiga ba lokacin da suka ga gawar mutane an rasa rayuka sosai har mutum ɗari da hamsin a gidan marayun ma yara bakwai sun mutu da jarirai uku wanda in an haɗa da shi da rayukan ɗari da sittin aka rasa kenan